الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ينينا 27 أتو سبع الوتا نوانا وتا مي البركة na ramadan hijira 1442 wanda ya daidai da tara ga watan biyar 2021 muna karatu a cikin suratun nisa sura ta hudu allah maɗaukacin sarki ya dasar da mu da ba mu ikon faɗin daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da abin da muke ji muke karantawa za mu tashi wala tanki na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bismillahir rahmanir rahim ta ta'ala yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum kar ku auri ya ku mutane ya ku maza kar auri ma abinda iyayenku suka aura ko sun taba aura minan nisa'i daga cikin mata illa ma qad salaf sai dai abinda aka ya wuce da can ma'ana zamanin jahiliya innahu lalle yin hakan mutum ya auri matar uban shi tana fashishatan alfashar Allah wa makatan abin kyama ne ga shari'a da kuma hankali ba sa a kabila hanya ta yi muni abin babu kyau ba tsafta kamar da kowa ya sani jahiliya kafin zuwa musulunci babu shari'a babu ilimi babu matanin ya kamata abubuwa sun faru na ɓaci da lalacewa wanda ya kai kimma farko bautar gumata kaga ƙarshen rashin sanin allah kenan bautar abinda mutum ya sassafa alfasha ta zina shan giya zalunci kwace mai ƙarfi shine hukuma ko da aka wani kidinajin wane ne wane ne duk zamanin jahiliya ana bayanar da tsaraiti tabarruji <clears throat> duk ba komai ba ne da aka dafin abin da ka gaina maimaituwa a yanzu maimaiti ne kawai kamar wata jahiliya ta biki suke neman dawo Allah ubangiji ya tsare mu to damar da aka ce ba addini ba shari'a addini Ibrahim a lokacin ya kare dan abin da ya rage kuma ana yin bisa jahilci shi ta Allah ya ce yayi wa musulmi baiwa ko yayi wa mutane baiwa a yayin da ya turo musu annabi a irin wannan lokaci laqad manna Allahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أنا تكن أتى مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم annabi ya zo shi shi kadai tilo ya zo ya ce duniya cikin kankanin lokaci a cikin shekara 23 ya isar da sakon Allah almajiran ta sahabbai suka dora har ya iso zuwa gare mu ba ka bar shi tsaftar ya yi yawa jahiliyar ta yi yawa wautar ta yi yawa ta kai mutum yana auren matar baban shi a zamanin jahiliya yanzu waɗannan ayoyi da za a faɗa ko ayar da za a faɗa nan gaba za ta zo ne ma ta yi bayani irin matan da mutum ba zai aura ba a musulun matan da mutum ba zai aura ba to da ka wannan aya kuma tana nuna haramta mutum ya auri matar baban shi ko da ba uwarsa kuma daurin auren kadai ya haramta maka ita ko ba a tabi ba fana babanka ya auri mace da safe sai ya fasa ya ce ya fasa a warware auren Ta gaba ta mata ne ba to kai ba za ka auri mata ba daga nan har duniya ta tashi daurin auren kawai ba wai sai mata tare ba kawai babanka ya taba aurenta an daura auren ba ta mata ne ba Ku bai halarta ta aure ta ba yanzu a tarihi za a lasarta a matar babanka ko matar da babanka ya taba aure da bai halatta ka aure ka ta amma ya halatta kai kuma idan ka aure yarinya ba ta tare ba ka fata sai ka aure kuwata haka sun wannan kenan shi kuma ka aure yarinya na fata an gane to wancan babu ne kamar da za mu zo a cikin ayar da za ta bayyana nan da to ana so a nuna maka illar da ta sa ainihin wato misalin ko kuma fitowar darajar iyaye a fili iyaye suna da daraja suna da mutunci bai kamata ma a ce matar da mahaifinka ya aura ma ka aure ta ba ko ba tsare Wannan kuma akwai wani abu da yake faruwa a kasashen shi shine matar mahaifinka sai mutum ya raina ta don me za ka zo kishi da mahaifiyarka ta iya zaginta ta iya cin mutuncinta a wani gidan ma a iya mata dukan tsiya <laughs> ko ba haka wani sai yan matan gidan su mata duka kuma babu su fi a shari'a babu su fi amma zai ga wake ka gani wai sai babar babar su jika kwace su sai su je su mata dukan a gidanta suna sai babu su kishi to wallahi komai kankantar mace babanka ya aura kare na ta babanka kare na kuma babanka ta ciwo mutunci kuma dole ka mutunta ta ga girmama ta komai karancin shekarunta ko da ka girme ta matar mahaifi na yi mata da'a da biyayya da za ka yi mahaifinka ka girma shi kake ta ya halatta ka wulakanta ka ba ko da ka rashin tarbiyya ne laifin kuma sanin darajar iyaye wajibi ne mutane su san haka Thank you. Aiko ne zai zo da shi eh? duk da haka abin da ya kamata dai a kallon wato mahaifi shi zai ɗauki mataki a kan a iya sami shi a ce ga abin da matan nan take yi baba ya kamata ka ɗau mataki a kanta ka ga ka ce kuma mu a gurin mu uwa ce mahaifiyar mu ce ba za mu wulakanta ta ba saboda matarka ce amma ga abin da take yi ya kamata ka ɗauki mataki a kanta ko ba haka ba amma su ba su ɗau doka a hannu ba Allah ya ce karku aure abin da iyayenku suka aura daga cikin mata haramun ne <clears throat> Allah ya ce alfasha ce babba kuma abin kyama ne a gurin Allah maɗaukaki innahu kana fahisha wa makatan wa sa'a sabila Allah ta'ala ya tsare mu to in ya zanto haka ne kenan min babu aula ma baka aure ta ba ina kuma waɗanda ake samu kuma a ta har wa yau su nemi muharram su nemi matar iyayen nasu wal iyazu billah da sunan zinana aure ma Allah yake fahishatan wa maqatan wa sa'a kabira ko kuma ka rika jin wani abu mai kamar almaran a ce mutum ya nemi kanwashi ko ya nemi yayarsa ko ma an samu wanda ya nemi uwashi duk a wannan zamanin wani abu in ka ji zai ka ce anya ba magana jari wata kuwa amma sai ka danta wai abin ya kawo Allah ka tsare mu aya ta gaba Allah ya ce حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في صدوركم في صدوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين Ubangiji ta'ala da yawancin bayani sai a dunkule sai jero matan da gaba ɗaya ba za ka aure su saboda dalilai guda uku ko da minan nasab saboda alaƙa ta jini relationship ya shiga ko kuma surukutaka ta shiga surukanka ne ko kuma shayarwa arraba'a waɗannan su ne dalilai guda uku da ya sa ba za ka auri mace ba ko dai nasaba ko shayarwa ko kuma turikanta ne <clears throat> wato turikanci ya shiga ku shi ne allah ta'ala ya haramta saboda waɗannan dalilai guda uku farko ya ce furrimat alaikum ummahatikum iyayenku da suka haife ku mata an haramta musu su a musulunci da sunan aure ma kawai sun yi auri uwashi, babashi wani abu ne da ba zai taɓa wa ba a musulunci wa bana tukun da 'ya'yanku da kuka haifa 'yarka a musulunci ba zai yi ba wa tukun. yan uwanka mata warka ko yayarka ita ce uktuka warka yayarka muharramarka ce <clears throat> wa amma tukun sai kanwar babanka yayar babanka ammanka amma gwagwa gita hausa ne gwagwan ko fulatanci ne <laughs> sai gwaggonka kanwar babanka yayar babanka don ita ma inda namiji ce uba ce ɗan uwan uba uba ne kanwar uwa annabi ce liman manzilatul ummi alkhala liman manzilatul ummi kanwar uwa uwa yayar uwa uwa ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce wa tukun kanwar babarka yayar babarka ba za ka aure ta ba to da ita ma uwa wa banatul akh sai ƴaƴan kaninka ƴaƴan yayanka mata yayanka duk da anan Allah ta'ala bai bambance ba la'abi akal makallam la'abi da ummi shakiki duk asali dan uwa ne kun hada uwa kun hada la'abi kun hada uwa ɗaya uba ɗaya duk da Allah ce wa banatul akhi ƴaƴan ƴar uwarka a ɗan uwanka ko yayanka kaninka duk ba za ka auri ƴaƴanka ba to da kai ma a gurin ka menene ƴaƴanka ne za ka ce ƴaƴana ne ƴaƴan yayana ne ƴaƴan kanina ne to bai halatta ka aure su ba wa banatul ukhti ƴaƴan kanwarka Ya'yan yayarka ita ma dai yayanka ne wa ummahatukum a arda'anakum to sai magana shayarwa wannan nasaba ce ta haɗa ku iyayenku da suka shayar da ku kai ɗan nan Kano ne aka ɗauke ka shayarwa aka kai ka Maiduguri wata mata a can ba dangin uwa ba dangin uba yare ma bai hada ku ba game da laraba suke yi su ɗauki yaro a a shayar da shi a wani gari laraba suna magana zamanin a nisa salma suna yin haka ko a kai su kauye waɗanda suka haihu su sana'a ce a gurinsu neman abinci ne ba su da sana'a su fito neman 'ya'ya na shayarwa ana biyan ko duk sati ko duk wata kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam halimatu sa'diya wannan mata ta ta shayar da kai ta zama babarta kuma duk danginta da aka haramta maka na ɓangaren uwa da na sama ita ma sun haramta a gare annabi ya ce ku haramta abinda nasaba take haramtawa to sharuwa mata hana misali watan baba da ta shayar da kai a dalilin shayarwa ta zama babarka to yayarta da kannanta ma su ma sun zama babarka haramun ne ka aure sannan ‘ya'yanta na cikinta su ma sun zama ƙannanka sun zama yayyanka duk inda aka ji za ka ce wannan ƙanwata ce yaya ta ce kai ma ba za ka aure su ba daidai suke da na ‘yan uwanka na jini ƙannanta yayyanta duk gwagwanninka ne babbanninta duka ko da aka za ka ce ba ba ta ce amma minar raba'a wannan shayarwa tana haramta ainihin auren waɗannan mata wa awa wa umma hakukum na arda'anakum iyayen da suka shayar da hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim wani mutum ukba ukba ibn amir ya ya yi aure da yi aure hadisin na cikin bukari a cikin kitabin ilmi babin yin tafiya kusur da guda takanas takanar domin neman fatawa saboda wani abu da ya fito kuma malamin da zai baka fito kila yana abuja ka je ka hau mota ka ce na tafi in yau tambaya saboda muhimmancin ilimi ba ya ce ka hadu da malam baka a karama kala dama ko ina da tambaya a tasha ko ka gan shi ko ka gan shi ne a raha yanzu kai ba shi da abin yi to wallahi dama ina da wata tambaya kuma gashi Allah ya hada ni da kai ka <laughs> haka ake ko ba haka ake eh ko ɗalibi ne wani fantami ya ce wani mani masa filashin goma sha biyar ce wallahi da daddare hankalin sai tashi ya tafi neman kati ba ma shi da kati yana sa katin ne buga ya ce malam filashin na ce ma ina son wata tambaya ne <laughs> kai Allah ya tsawage wai shi da yake filashin har goma sha biyar sai hankalin sai ya tashi <laughs> da daddare kuma Wala walayi hal sai wata mata ta zo ganin amarya uku ba wa ka aure ce ga ta mata sai na yi sabon aure tana shiga ta ce ah, wanda ce e ni ce ke ce amaryar to ayyayen ne na shayar da shi ke ma na shayar da ke din na shayar da ku yana yaro na shayar da shi a gari kaza ke ma iyayenki sun kawo ki na shayar da ke ta aka kira shi kai kamar ka aure fa ta na auro da ya yace sai na hau doki na tafi madina gurin annabi sallallahu alaihi shi kuma yana maka alo ya rasulullah ka ji ka ji wata mata kawai na aure na ta zo za ta haramta min mata ta ta shayar da annabi ya ce to tun da ta faɗa ya zaka yi dole ka rabu da ita shine fa fara fa hafa kuda dan yanzu in bai sace ta ba to ta sa masa shubha ta sa mace ba zai rika tunanin to yanzu an wata nake aure ko kuwa su da aka dole ya rabu da ita shi ne yace wa akhawatukum min ar a ka gani da 'yan uwanku na shayarwa ma'ana waccan ba kula na ce kai ba haushe ne kuka je gurin wata irin mai dugori bari bari ce ma ta shayar da ku to waccan ba ta na ta zama ƴar uwarka kamar uwa ɗaya uba ɗaya bai halatta ku aure ta ba shine wa akhawatukum min ar radaa to wannan shayarwa kenan sai kuma wa ummahatu nisa'ikum sirikanku babar matarka sirikarka babar matarka iyayen ku haramun ne ku aure tana auren mace kuma ka je za ka auri uwarta zai yi ba zai yi ba wa raba'ibukum lati, fi hudurikum da agololinku wanda ku ne ma kuke rike da su kila a cikin ɗakunanku. ku ma'ana matar ba ƴar matarka ta auro mace kuma dama ta tana da 'yata ta ba haihuwa a wani gida yanzu sai ta zo da yar gidanka ma kai kake ma rike da ita ko ba ka ma rike da ita to ta kasance kenan sai hijirka sai ka ce za ka auri wannan 'yar matar taka haka ba zai yi ba amma ubangiji Ala kuma ya ce min in kuma lafi da sabtun bihinna a nan sai ya sa sharaɗi ko ƙaidi amma na matan da kuka tare da su shine magana da na faɗa ɗaya idan ka auri mace da safe an zo ana biki cikin 'yan matan biki sai ka ga wata wace ce wani ka ce ai 'yar matar ka ce wadda ka aura to yanzu a warware 'yar na ce su, a fasa uwar sun da baka <laughs> tare ba Allah ya ce ya halatta Sun da baka tare da uwar ba shi ne min ikumin lati da khamsin bihinna matan da kuka yi dukoli da su to 'yar ta haramta fa in lam takunu da khalqin na, in ba ku tare da uwar ba fa sai fala junan halai babu laifin in ji ubangiji kaga a addini a addinin take na kila al'adanta a ce kai wannan ba zai yi ba ko bai kyauta ba ko kuma ka je gidan ma a ba za a baka ba kai da kace uwar kake so sai yanzu kuma ka zo ka fasa sama addinin ta yan halatta shine rabiba agola kenan an taba zuwa an samu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin bukhari da muslim aka ce ya rasulullah sai da ali ne ya zo da magana wai mun ji an ce za ka auri zainab yar ummu salama yar ummu salama agola ta aka ce eh ita to ai ko ba na auren uwarta ummu salama ba ta halatta gare ni ba domin babanta abu salama ma mun sha nono tare da shi dan uwana ne minar raba'a abu salama sun sha nono tare da annabi ma'ana mace dai ta taba shayar da su sai na kuma yanzu a ce zan auri esta kuma yana auren uwarta ummu salama sannan ummu habiba ta taba ce da annabi ya manzala ka auri kanwata yace kina son hakan ta ce kwarai ai wanda zan so mu yi tarayya da ita cikin alkhairi karkashin aurenka ai karya haura gidanmu annabi ya ta abin halarta ba ba a haɗa ya da kanwa gidan aure kamar da za mu zo mu ji wa an ta jima'u bainal uktaini illa ma kad ba ta kai take nan mutum ba zai aure agolansa ba yar mata shi wadda ya tare da uwar fa illam takunu da falkun bihinna fala gunaha alaikum wa halailu halila ay zawja halailu abana'ikum sai kuma matan ƴaƴanku matar ɗanka ko halila halilatu ibnika matar ɗanka ɗanka ya aure ta tawa'un ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba a nan malamin suka ce ba za ka aure ta ba don ɗanka ya taɓa aurenta amma ɗaura auren kamar wancan ne yadda ba zai auri matar da ka aura ba shi ma in ya aure mace to ba za ka aure ta na fata mun gane ne wa halailu abna'ikum da 'ya'yan wato matan yayanku ƴaƴanku min aslabikum 'ya'yanku ake nufi dai na tsakon ku wanda kuka haifa wa an tajma'u na al ko ka hada ya da kanwa a matsayin kishiya da kishiya suna zaman aure ɗaya kana auren yar kana auren kanwar wannan bai halatta daidai in ɗaya ta mutu ka auri ɗayar ko kun rabu da ɗayar kuma idda ta tsari to ko ba ta mutu bayan halatta yanzu ta zama muharramar ka ce a dalilin kana auren yayarta amma duk da haka wannan taharimi ne mu'akkas zuwa ɗan wani lokaci duk da haka baya halatta kuma kanwar ta zo gidanka ta tare ka rika ajiye hijabinta kana ganinta na fata an gani domin za ka iya sha'awata a matsayin kanwar matarka duk da wannan haramcin wata suna yin kuskure ai ya ɗauko kanwarta ma'ana kanwar matar shi tana gidansa ko waɗanda kuma suke shige gona da iri masu ne ne su wani ta shafa ruwa ma'ana kanwar matar shi ya nemi ya yi lalata da ita da shi sa kuskure ne don yarka tana aure a wani gidan a ɗauki kanwata a kai ta gidan da sunanta tari a gidan a an ta zai ne kwana biyu ta taya ta aiki ko ta haihu ko wani abu babu laifi amma yana son ta zauna a gidan zai ɗauko kanwaci ita ta zauna a gidan a matsayin ya rike ta ko wannan muharramatu amma wallahi na rance da Allah a garin nan na san mutumin da yana auren mace kuma yake zuwa ya ɗauki ƙanwata ta fita hotel wallahi wallahi ita ta ke cin amanar yayar kuma saboda yana da kuɗi a garin nan yayarsa yake aure amma kuma sun haɗu da sau da haka suna harkar banza yana zuwa ya ɗauke ta kuma yanzu ya sauke ta kuma nan yana auren yayarta a gida a garin nan to mutane saboda son zuciya inda kana da kudi babu abin da wani ciwa saboda son zuciya wannan aure ne ma Allah ya sana ina kuma mijin yarki ki zo kina yadda da shi kuma a fita ya fasikanci don yana baki kudi eh. <laughs> to hmm. eh, duka yana yiwa waɗannan abubuwa duka shari'a addini ne tsabta ce ubangiji ta ala yake tsarkace mu yake tsabtace mu saboda addini ne mai tsabta addini ne mai mutunci addini ne mai ba bai kama da kafirci ba addini ne kuma wanda wato yake tafiya a kan doron fidira da hankali ya dace da hankali ya dace da ɗabi'a abinda ya ga musulunci ya haramta sai ga wato akwai hikimar Allah ciki kuma akwai dacewa wadda aka Allah mun gode maka da ka shirya da mu zuwa ga wannan addini ka kuma ɗora mu a Allah ya ce illa ma kadi salam sai dai shi ma abin da ya wuce akai zamanin jahiliya mutum ya haɗa ɗanwa da ya to wanta abin ya wuce in mutum yana tare da su sai saki ɗaya nan inna allaha kana ghafurur rahima allah yayi gafara kuma mai jin kai ne wancan abin da ya wuce ya wuce sai dai a gyara gaba wannan shine wurin da ya kamata mu tsaya kuma shine karshen karatun mu ne akwai sauran mata ɗaya ko kuma biyu annabi ya hana wato a cikin hadisi hana auren ya ba a haɗa mace ita ma wa khalatiha kamar da ba a haɗa ya da kanwa to ba a haɗa mata ita ma da kanwa ta duka haramun ne sai kuma musa musanatu da Allah zai faɗa shi wannan saboda aure ne ma'ana duk wata matar aure kuma wal musanatu minan misali duk wata matar aure matar wani to haramun ne a ɗaura maka aure da shi bai take ta ba ko tana cikin idda a matsayin mallakin wani tana gargajin wani a zo a daura mata aure wannan auren da yi ba to da aka sai an tabbatar eh ba zo rafi eh ta gama idda eh idda ta ta cika ka'i eh, in aka gano da sauran idda ba ta gama ba to wani auren na biyan ce. kai tsaye ma bai ma ɗauru ba da shaidin da sadakin in an gano ta ce kawai ku rabu ba za mu a ce wata ta ba dama fasiri ne zibinin kai da an gano da aure a kanta ko ba ta gama idda ba to wannan aure ne dan haɓa su sai dai a ce ke tafi gida ko ka saki ko kar ka saki <laughs> kawai aure ya ɓata nan ce, ba sai ya suke ta ba fasidi ne in ka dana to a bata aure to dama ya kulli kenan fasku nan a bata auren alkali ya shiga ya bata to dama ya kulli to wannan bai kulli ba to tun da daga an gano dama fasidi waɗannan su ne waɗanda ubangiji ta ala ya haramta auren su ga ainihin maza saboda waɗancan dalilai da muka faɗa ko gaskiya yau muka ce za mu rufe wannan karatu lura da yanayi da kuma ƙarshen azumi da ya zo farko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abubuwan da muka gabatar Allah ya ba mu lada baki ɗayan wanda muka yi kurakurai ubangiji Allah ya fi mana sannan kuma akwai ɗan saƙonni da muke fatan isarwa musamman saboda ana ɗaukan wala Allah kuma zai je kunnan waɗanda ke nesa saƙon da muke so mu isar shine akwai wato <clears throat> wata matsala kuma da take tun kawowa yanzu duk da wasu sun sani amma dai kira ne zuwa ga al'umma su je kuma zuwa ga ma hukuma ta sake sa ido a kai ne akwai gurɓatattu cikin masu a daidaita taho yanzu sun yawa duk da an sani duk da wato kwanan nan kwasan waya ya yawa mutane ne za ka gan su kamar fasinjoji ko a shekarun biyu a yi wa wani makwabcina zai taho nan mariri za ka gan su a ciki ka ɗauka fasin jini amma duk bakin su ɗaya kowa da wuka a sa sai dai a ce ka kawo da ka a sa maka waya wuka a nan wani sai zai yanka kan baka kawo yayin ka da rana tsaka da ya kamata hukuma ta sani wannan abin da nambobin da ake yan ta da menene tiffa zai zama security yadda ya kamata an musu lambobi an musu komai wasu yan kano ne wasu ba yan kano ne ya kamata duk yadda hukuma za ta yi ta sa ido a kan yan adaidaitan nan wallahi sun zama hatsari su gaske musamman ka wani a gefe din nan shi dan zaman gefen direba ne Ka ga mutum ɗaya a san ciki to yanzu shiga su abin tsoro ne kana shiga su ce ai akwai hukuma ko yan karota bari a dawo ciki a shi bisa tsaya wasu kuma za a ga da mai roba roba a gaba mai mashin a gaba da an samu matsala shi kuma zai ɗauke su gudu sai direban shi ta yi ba su shi bai ma san su ba ita shi kawai sun ɗauke shi ko da aka waya suke kwata da na mata da na maza ko mutane su hankali hukuma don girman allah ta sa ido akan waɗannan abuwa suna ƙaruwa sosai ba sai da daddare ba da rana kawai abubuwa ne da muke magana na jahiliya suke dawo kwace da rana a cikin garin birnin kano akwai guraren da kwanan baya ma a canja za su fito da wukaki su fito da buhu cewa kowa ya sa waya a ciki kuma ga mutane na gurar saboda kana jin tsoron kasu farka ka da wuka to akwai nan kuma da aka nan wajen hanyar hanyar rumfa kwalis shi ma sun fara fitowa shi ba za ma a ce wai kawo ba sai an fara taka ma hukar ka faɗi sannan a ce kawo ya rage gare ka ko kalai ko karkarai wallahi a cikin garin sai an daba ma kuka tukunna masa na ce kawo waya wannan musika ana tunanin a ɗinke ɓarakokin da suka dame mu na kidi na wata siya na kashe-kashe a cikin gida kuma wani abubuwan suna faruwa babu shakka hukuma ta sake zaje darbe musamman nan jihar kano an sani ana iya kokari amma a sake dagewa wajen kar a damu da tunanin cewa menene za a samu daga gare su a lalle a sa ido akan su turi su dan a daidai su samu a san kowa inda dama a ɗau hoton kowa da duk wanda ya zo zai shiga harkar wallahi wallahi tunanin sun ɓata abu kuma yawa suke sai ka yi magana sai ka ji wata mata ta ce nima an kwace mu nima an kwace mu nima na shigo na an kwace mu wani gurin kuma masu adidaitan suke kwacewa a shiga wani lungun a shaƙe shi a ƙwata mashin ɗin ma gaba ɗaya duka dai akwai matsala ta rashin tsaro da take shiga cikin wannan harka ko da aka sako ne zuwa ga al'umma su sa ido ke hankali ya fi sauƙi ma ka ɗauki drug ma inda hali kai ka sai ba kai da ɗauki kowa ba kai kai kaɗai a kai ka inda za a kai ka inda kuɗin da za ka biya sannan in matar ka sai za ta hau ka ja kunnen ta dangane da wayar ta da wane ne ta san da za su ajiye ko ta ajiye a gida in ba dole ba akwai hatsari sosai waɗannan abubuwa gaskiya yana daga cikin abin da ya kamata mu faɗa ka kai sannan kuma sai harka ce har yau ta addu'a a ƙasa ce kullum ga yanayin da take shiga rashin aikin yi kullum ƙaruwa yake 'yan makaranta da suka gama karatu na shekara da shekaru ma ba samu aikin yi ba duk shekara ana yayi ɗalibai <clears throat> kwalejoji jami'o'i wannan na daga cikin musibin da muke tunkara kuma yanzu gwamnati tana ganin kamar ma ba su fi ma da za su ma ma'aikata yanzu na ciki ma kokarin ma a gama da su lafiya ake <laughs> ya za a gama da su a ba su albashin da ake ganin za a iya ba su to lantana a shigo da wasu kaga a ce akwai kalubale da yawa to kira a nan shi ne yadda za a yi <clears throat> gwamnati ta yi tunani da manyan masu kuɗi a san yadda za a yi ba a buɗe kamfanin nuka da guraren ayyuka mutane samu aikin yi a rage waɗannan matsaloli sannan kuma lalle a rika yin kuma adalci gwargwadon iko to da mutanen nan al'umma tana zaune ba aikin yi wasu sun yi karatun ma wasu ba ba suna ganin za suna so su rayu wani yana so ya aure wani yana so ya gina gida wani yana so ya kaza duk kuma shi ma dan adam ne waɗannan abubuwan suna da hankalin rayuwa suna ta da hankalin ƙasa suna da hankali saboda dan adam dole ya abu ne dole ne ko halal ko haram ka je rayu a haka ballantana ya kai matsayin mai hankali da aka a ƙasashen da aka ci gaban ma har restaurant ana warewa na marasa aikin yi ba kada inda za ka ci abinci ka je ka ci da su dan ma kwanan nan suna ci a madadin karka zama matsala a ƙasa ku da ka hukumomi su dage maganar tsaro din nan duk inda aka je aka dawo dai wannan shine tushe samar da aikin yi mutane su gamso a musu adalci in allah ya yi da waɗannan matsalolin za su za su sauka muna roƙon Allah madaukacin sarki ya ƙara inganta ƙasarmu mu ya sake kama na tsaron ubangiji Allah ya ɗora shugabanninmu a kan hanya ta daidai Allah ya ba su ikon yin adalci ubangiji Allah ya kama na mafita sannan kuma waɗannan karatuttuka mun ba su tun kusan daga cikin farko-farkon suratul Ali Imran har zuwa yanzu kuma an yi shi a yanayi na zafi wannan daga daga cikin dalilan da ya sa na samu dan uwa malam da hafiz wanda ya taimaka min kwarai da gaske ina yin tafsiri akalla guda hudu a yini akwai mata na makarantarmu da muke yi tara zuwa goma sannan akwai mata da muke yi da su a nan unguwa uku karatun ne a riga an dade ana yi shekara da shekaru to duk wanda kace za ka bari ba za a yi ba ba za su yadda ba to aka zo yanayi na zafi wajen shekara biyu ana yi a cikin zafi ina gamawa da yan ɗin in zo ina gamawa in je masallacinmu na mariri na zuma ka yi daga shida daga biyar zuwa shida wallahi sai ka ji yawon baki ka gaba ɗaya ya ɗige da kyar ma kake magana Da wannan karin ya sa dole sai da na samu yake taimaka min dan isan to ina hutawa in ba haka ba ma ba za a iya wannan kwanaki ashirin da bakwai ɗin ana yi ba ga zafin yana yana damun kowa kana tafiya bakin ka yana bushewa to daidai da taimakon Allah an riga an yi abin da aka yi <laughs> muna fata ubangiji ta'ala ya maimaita mana shekaru masu albarka irin wannan abubuwan da muka yi na alkhairi Allah ubangiji ya sa a cikin mizani waɗanda suka saurara su ma suka ba da lokacin su ubangiji Allah ya saka da alkhairi waɗanda duk suka ba da gudunmuwa da taimaka wasu da ainihin musamman shi ma wannan gidan talabijin ya ɗauka mana karatuttukan mu a can ainihin jibuwi na ainihin wato mariri kuma ya zo ya ƙarasa a nan ita kanta shugaban gidan mu ne mata addu'a kyauta ta ce abu a daga sa mana ubangiji Allah ya sa ka mata da alkhairi da dukkan waɗanda suka ba da lokacin da ma'aikatan da suke zuwa suke ɗauka Allah ubangiji ya sa ka mata da alkhairi wannan ga ban san ko ma kana da nisa ko da sa ga ba kafin lokaci ya isa Allah ta'ala ya sa ka da sai wani abin da nake ba kwakwani masu yawa zan tofa ba mara kusan duk abin da ya kamata a an shi a cikin to gaskiya yan sun kwanakin nan akwai matsaloli da yawa da da suke faruwa ta kowane bangare na rayuwar akwai matsaloli da sun riga sun yi mana sun yi mana sun yi mana yawa zai su gaba da addu'a Allah wani jiki kawai ya ya magance mana na daga cikin abubuwan da suka dame mu ko kuma abin da ya kamata mu rinka lura a tare da shi sosai shine lokacin da muke ibada irin wannan ta muke fita muke kiyamun layi za a nan wani da ta Allah ya karɓa mu to abin da yake da muhimmanci yana da kyau mu kula da haƙƙin ɗan uwanmu haƙƙin ɗan uwanmu idan ba mu da gaskiyar gaske ba dukkan wannan a ibadar da muka yi shi ne zai zo ya kwashe shi idan ba mu lura da shi ba ladanka da kake murna za ka tafi da shi lahira in ka tuza haƙƙin dan uwanka ko haƙƙin abokin mu'amalar ka abokin zamanka sai ka je ranar tashin alfiyama sai kasance dukkan wannan aikin alkhairin naka ana ɗibar ka wajen biyan mutane bashin haƙƙin da ka tuza daga cikinsu wannan jan hankali ne na musamman ga musamman ma'awarta su hujin kwanakin nan Allah ya sani na karɓi ƙorafi na mata sau ba adadi akan irin gallazawa da suke samu a hannun mazarzansu wasu da daman su daidai da lokacin da zai zauna yi cikakkiyar magana da ita minti goma sha biyar ma ba shi da ita a cikin gidansa akwai matar da ta gaya min ta ce mijinta ba ya tashi daga bacci sai sha ɗaya in ya tashi sha ɗaya ya shirya ya fita sha biyu ba za ta sake ganin sa a gida ba sai karfe sha ɗaya na kai ta nan zai sake dawowa wannan gida sai masa magana a shi kawai da ya tashi ko ya tsaya kallon bal ko ya sa ya da abokanansa saboda ka bai jawo gida ba sai karfe sha ɗaya to tsakani da allah wannan wani irin zalunci ne a cikin zamantakewa haka ɗau mutane ta je ka rubuta da gidanta gurin iyayenta sa'annan ka zo ka ajiye ta ajiyar ta kuma ka fi kula da hakkin ta yadda ya akwai matar da ta ce sama da shekara goma sha biyar da suka yi aure mutum bai taɓa ɗinka mata ko a kan kwakwa a yawa za'an nan ajiya wata likita take gaya min a cikin asibitin murtala take haka yato mun matsalolin da ake samu dangane da mata da suke zuwa haihuwa ta gaya min ke su sun fi guda goma daga su akwai wacce ta haihu ta zubar da jini ana neman jinin da za a zuwa ta aka ce mutum ya je neman mata abin da za ta ciyar da bakin ciki so taliya da manja ya kawo mata akwai wanda aka zo aka ce ga matar ta haihu ya je ya ce mata irin abin da mata ke amfani da shi wajen toshe jini tun da ya sa kafa ce ce ba a sace ganin sa ba a cikin asibitin ba ta akwai matar da za ta haihu ta haihu a cikin wucin waya ana ta neman sa ana ta neman sa ya ce zuwa kan matar bal asali ma akwai wanda yake ajiye matar a gida ba cin yau ba cin gobe halin ko in kula damuwa da ci da maza suke jefa mata a ciki in ka san baka shirya daukan ɗawainiyar aure ba baka shirya kula da haƙƙin aure kamata kai aure ba kamata ya ka ci gaba da zaman ka a gidan ku ko kuma ka ci gaba da zirga-zirgar ka yadda ranka yake su ba wanda ya takura masa amma mutukar za ka yi aure to mutukar a ka sani cewa hakki ne a kanka da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka wajibi ne sai ka kula da shi wajibi ne alal tana da hakki a kanka ka zauna ka bata wannan lokacin ka bata kunnan ka ajiye wayar ka ajiye kasuwanci ka ajiye komai naka a gefe ka tsaya ka saurare ta menene bukatun wanda ta kama ka idan kana da halin da za ka mata kai mata in ba ka da shi ka gaya mata kalma kyakkyawa kalma mai daɗi wadda za ta ji daɗi ka kwantar mata da hankali alal akal ta san cewa tana da miji galiban ma mukan zalunci mata wajen fassara da cewa suna son duniya ko kuma suna son abu a'a wallahi mace ba abin da take so irin ta gaya ta kalmomin da za su kwantar mata da hankali ko ba ka da abin da za ka bata in ka gaya mata kalma mai daɗi wallahi za ta haƙura da talaucin da kuke ciki ta zauna tare da to dan Allah iyaye masu ƴaƴa ta rinka lura da abin da ƴaƴansu suke haka zalika su ma kuma iyayen ta rinka lura da nasu haƙƙoƙin akan nasu iyaye galiban ma wannan matsalar ta faruwa tsakanin samari a wannan lokacin an yi auren ba a san kimar auren ba ba a san darajar auren ba to wannan aikin kadai ya isa sanya dan adam a cikin wuta wannan aikin kadai ya isa duk gaba ɗaya ibadar da kai Allah subhanahu wataala ya karɓar ta gaba ɗaya idan haka mu kula da wannan ɓangaren, mu taimaka waɗannan bayan Allah kamar yadda malam fara bayani a farkon sura nan suratul nisa Allah ya sanya ta sura ta sunan mata raunana ne wallahi da gasken mata rauna na ne suna buƙatar kulawa suna buƙatar taimako shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun lakum ma'ana bari tsayyo junan mu wasici wasici wanda yake na alkhairi dangane da haƙƙoƙin mata dan Allah dan annabi kada mu coza ka hakokin mu taimaka musu mu ba su lokaci mu ba su kulawa ya fuske su Allah ubangiji mana albarka gaba daya Allah ubangiji ya kusa ibadun mu Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da yake kan mu assalamu alaikum wa alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa wannan sako ya isa zuwa da kunnuwan da su da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Allah subhanahu wa ta'ala suna mata a cikin zamu da kawo hanta Allah kuma ya tallafa mata Allah da kasu kula mata da iyalansa Allah kuma kada ya yarda da su ƙara mata abubuwa bayan kuma waɗanda suka suke halartar talatin alhamdulillah abin sha'awa za a ga kusan kashi hamsin na waɗanda suke zuwa wannan karatu ɗan wannan biyu kaga wannan abin murna ne kasancewar waɗanda ake gabatar da abin abin sun damu da abin kuma suna da ga kuma waɗanda suke zuwa da ne wasu daga cikin cikin kawo wasu can wato haka da ake zuwa a alfiyar karatu muna yin biya ga duk waɗanda suke halartar wannan karatu Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya sanya da shi mutum kuma ya ba mu da bayan nan kuma akwai eh, waɗanda suke tsaye da harkar wannan masallaci ƙoƙarin wato duk abin da za a samu ci gaba a wannan wuri eh, su shige gaba wajen yi Ina da Allah subhanahu wata, ta'ala kuma ya cewa sun ƙara mun karfin gwiwa kuma ya sanya ta da kudi Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma da musulmai da kuma da kudi abubuwan da suke zama Allah subhanahu wa ta'ala ya na su Allah ya kirin da tsarwarsa da tare da tsarwarsa da da kuma da duniya da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa ka da kuma da karshe dai bai wuce mu yi wa ƙasarmu da kanmu a ba babu shakka kasar mu tana bukatar addu'a Allah ya gani muna da laifi namu wanda suka shafe mu ya sa waɗannan abubuwa suke faruwa da rashin tsaro da karuwar talauci da sauran matsaloli da ke damun al'umma suke damun manya suke damun kanana suke damun kowa ya rufe da zai duku muna tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce mana muna tawassuli da wannan alkur'ani cikin wannan wata mai albarka a akan ya ubangiji waɗannan abubuwa da ke faruwa idan saboda laifinmu ne allah kai mana afuwa ka ya kai mana allah karka biya ta mu allah karka kalli ayyukanmu allah ubangiji ka sa mana sauki allah ka yayi mana daga gare ka duk waɗannan matsaloli da ke damu ƙasar mu musamman yankin arewa ubangiji allah ka yayi mana baki ɗaya rashin lafiya da take damun al'umma na gida da na waje duk inda suke da asibiti da cikin gida ubangiji Allah ka yayi wa dukkanin al'ummar mu baki daya Allah kuma ya maimaita mana waɗannan lokuta masu albarka abubuwan da aka gabatar a cikin wannan wata na azumi na ibadoji karatun qur'ani sadaka da sauransu Allah ya karɓa wa kowa daga cikin mu kuma Allah ya samu dace da wannan dare na lailatul qadari وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا مأثوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين